to yin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barka mu da saduwa a wannan majalisi na goma sha bakwai cikin majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau sha bakwai ga watan ramadan hijira ta dubu da da da arba'in hudu. wadda ta yi daidai da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya yau za mu tashi aya ta goma a cikin suratu sajida a kafin nan za mu amsa tambayoyi a kamar yadda muke amsawa kafin a fara tafsiri tambaya ta farko akwai wata tambaya da aka yi na akan akwai ma'ana menene hukuncin musulmi ya biya kuɗi a kai shi duniyar wata domin ya izina da ayoyi ya biya kuɗi a kai shi duniyar wata domin ya izina da ayoyi eh, to idan mutum ya yi la'akari da abubuwan ayoyin da suka zo na alkur'ani da suke kira kan aikafiya duk ana tsaye su ne da bayan ƙasa kun siro fil فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم ي... أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده duk ana ƙayyadewa da tafiya a bayan ƙasa saboda haka mai zai kai mutum ya ce zai tafi wata don ya ga aya duk ayar da kake so za ka ganta a bayan ƙasa kuma in har shi batun sha'anin zuwa wata abu ne wanda yake a cikin ɗaiɗaikun ma sai ɗaiɗaiku a cikin ɗaiɗaikun ma sai ɗaiɗaiku to ita kuma shari'ar musulunci a addinin Allah bai zo da wani abu wanda aka keɓance shi da keɓantattun mutane ba duk abin da za a ga an kawo a cikin shari'ar musulunci za ka ga abu ne wanda yake kowa zai iya yi gaba garin mutane za su yau da Allah ya ce a je wata domin a ga ayoyi ya za a yi da wannan umar wato duk abin da za mu gani a cikin wannan addini Allah yana rataya shi da abin da kowa ga magarin mutane za su iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu al'umma ce wadda ba ma rubutu ba ma karatu ba ma lissafi wajen ganin ya ce a shaharu haka za wa haka yau da an mayar da tabbatar da tsayuwar wata da lissafin tafiyar taurari yawan yawan mutane ba za su biya ba sai kaɗan wanda su san ilimin taurari su ne za su sani kaga sauran mutane an ba su sai dai su kenan ko kuma in sun shiga cikin hali wanda yake ba wanda a in sun shiga cikin hali da ba za su samu wanda ya san ilimin ba sai dai su wani abu za su ibada ba kenan to shi yasa a cikin shari'a ake rataye abubuwa da abin da kowa zai iya yi sai aka sa ganin wata da abin da kowa zai iya gani da sa haka dalika wajen korewar a wajen korewar ɗa ko korewar ciki ba a rataye wannan abin da aje a wata da aje a wani test test ko wani ilimi na musamman wanda alfaka su ne suke da shi ba sai aka rataya shi da li'ani kyau ɗa cikin shari'a in shari'a ta hukunci da cewa ɗani shi kenan ne ba za ka iya kore shi ba sai ta li'ani ko da kuwa fi nafsul a hakikatan inda za a bi biology ba ɗan bari amma in shari'a ta tabbatar da shi dole ta zama saboda abin da ake dubawa abin da yake zahiri ga wato gama garin mutane saboda haka wannan yake nuna a wannan ba abu ne wanda aka kallafa mana ba kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya ce wa ma ana minal mutakallifi ni ba na cikin wanda ke kallafa ma kansu su yi wani abu wanda yake wato wajen ikonsa ba shi da takallufi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce sai ya je wata dan ya ga aya wani yana daga cikin takallufi tare da cewa Allah ya hore wa mutum ya je din zai ga ayar mu ma kuma sai ya dan turo mana hotuna sai mu gani a wanda yake wannan za ta kare mu wajen sanin wannan amma wannan ba sharadi bane na wato baya da cikin abin da aka nema bayi su yi domin wato samun izina da lura da ayoyin Allah sannan tambaya ta biyu wanda muka ban amsa ta ba na hadisin idara mun mulhari ka fakabbiru fa innal takbira yudfi'uhu idan kun ga gobara to ku yi kabbara domin kabbara tana kashe gobarar wannan hadisin a yanzu nake dubawa na ga abin da as-sahawi ya faɗa a cikin littafinsa na mashtahara a cikin littafinsa mashtahara alal alkina hadisai da suka shahara a hamsunan mutane ta hadisi ne wanda yake mai rauni hakanan nan ma shek nasiru albani ya ba a fashi hadisi ne mai rauni sai dai shek sai dai imam ibn al-qayyim al-jawziya yana ganin ingancin aiki da hadisin in aka ce hadisi da'if ne abinda yake nufi yarin jaya cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba amma ba wai lalle yana nuna kan cewar hadisin ƙarya bane don haka wannan baya kore a iya aiki da shi to kuma imam ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi yayi ishara ga yin aiki da hadisin kuma har ya fitar da abin da zai zama to kamar nufta saboda ya ce ita gobara wato tana daga cikin shaidan saboda ita wuta abin da aka halicci shaidan ne daga gare ta an halicci shaidan alaskani min nari kamar yadda ya ce an halicci shaidan daga wuta saboda haka abin da yake kuma yake zakusar da tasirin shaidan ambaton Allah saboda haka kabbara za ta tana da tasiri wajen dakile abin da yake asalinsa asalin shaitan ne saboda haka yana ganin wato halaccin aiki da hadisin domin samun wato abin da zai taimaka wajen kashe gobara to wannan ba yana nufin in an yi gobara ku ta kabbara ka a je a ɗebo ruwa da za a kashe gobara ba ko ka a kira ɗan kwana-kwana ba abin da ake nufi ba kenan a ɗauki matakai wanda yake na kashe gobara kira ɗan kwana-kwana da kashe kokarin kashe gobarar da ruwa da kasa sannan kuma ana yi ana kabbara ana yi ana kabbara sai zama to ta babin al-isti'ana ne babu ne ke aiki da hadisin wallahu ta'ala a'ala to sai wannan yace dan Allah ta yaya za a kyautata bashin noma a kudin ruwa bai shiga ba wato bayan an siya wa mutum kayan aiki to akwai kudin running irin kudin ma'aikata da sauransu ana bayarwa ana bayarwa mutum a hannu sai ya hada ya biya gaba daya shin kudin ruwa ya shiga tun da dai a bashi a tsoron kudi tun da dai an bashi tsuron kudi kuma zai hada ya biya gaba daya eh wannan mutane da dama an suka yi wannan tambayar abinda na kan gaya muku shine kan caka da su karbi wannan running capital din dan in dai aka baka kudi aka nemi ka biya kari a kai wannan ƙarin da aka ce ta biya mu'amala ce ta riba to kuma riba ga abin da ya zo a kanta na wato a narko mai tsanani da cewar wato tana daga cikin asaba al-muhlikat zunubai guda bakwai masu halakarwa na haka shi wannan abin da bashin da aka bayar na kayan noma da na su iri da su taki da abinda za a baka a ce ka biya da ƙari a kai wannan ciniki ne wa halallahu bai a harramar riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba amma aka baka kuɗi aka ce wannan shine kuɗin da za ka biya ma'aikata running capital to wannan ba wannan zai zamanto riba ne bashi ne aka baka wanda za ka biya wanda ƙarin da aka sanya a kai ya zamanto riba wadda Allah maɗaukakin sarki ya haramta akwai hanya wanda yake kowace muna ta gaya masu waɗannan bankuna su zo su ɗauki wannan tsari na tsarin bankin musulunci akwai hanya wanda yake ita kanta wato working capital ɗin za a iya sanya za a iya tsara shi ya zama kan cewar ba ta hanyar riba ɗin ba kamar yadda bankunan musulunci suke bankunan musulunci suna irin wannan working capital financing suna yi makarantu waɗanda makaranta suna neman abin da zai sa su rinka biyan ma'aikata ba su da kuɗin da za su rinka biyan ma'aikata akwai tsari da za su da bankin musulunci sai shi bankin ya zamanto ya yi kontragi da ma'aikatan akan cewa na sani sannan kuma ya yi kontrak ya yi akadi tare da makarantar cewa ya ba su hayar waɗannan ma'aikatan su kuma za su rinka biyan sa a hankali kaga ba a ba ma makaranta kuɗi ba sai dai shi banki ya rinka biyan ma'aikata directly daga wajen kan cewa kamar a matsayin ma'aikatan su ne kuma har contract za a yi da su a kan cewa su ma'aikatan banki ne tare da cewar suna da contract tare da makarantar amma wannan contract da suke da makarantar za a jingine ta sai ya zamanto tsakanin su da banki ne su kuma banki sai su contract tare da makarantar a makarantar za ta rinka biyan su a hankali kaga an samu working capital finance ba tare da an yi riba ba sau da duk irin waɗannan tsare-tsare suna nan idan dai har so ake a kyautata samun musulmi a fita daga tsarin riba a zamanin nan akwai tsare-tsaren yadda za a yi su wanda duk zai maganta waɗannan abubuwa insha Allah su bankunan musuluncin ba eh kwarai da gaske wannan ya daga cikin illar su ba sa wayar da kan mutane ba sa faɗakarwa suke ga abin da suke yi kwarai hmm. da gaske shi yasa mutane da yawa sai kasa fahimtar abin yadda yake to sai wannan yana da tambayoyi dangane da zakka ya ce yana da gidaje waɗanda ya gina su domin ya sayar da su in ya sayar da su sai ya sake gina waɗansu gidaje. to yanzu idan ya tashi zai biya zakka zai yi a zai ɗauki a ƙimar waɗannan gidaje ne domin ya yi lissafin zakka eh wannan gidaje a wajensa sun zamanto haja ta kasuwanci sun zama to haja ta kasuwanci kuma kasuwanci ne wanda yake juyawa ba kasuwanci bane wanda yake yi ya jira har sai tukuna kuɗi sun tashi sannan ya sayar da abin kamar yadda mutane da suke sayan wake suke ajiyewa sai lokacin ya ja su fito da shi wato wanda ake ce ma al shi wannan almudir ne wanda yake juyawa daga ya sayar da gida sai je sake gina wani daga ya sayar da gida sai je sake gina wani to wannan zai ɗauki hukuncin wanda yake juya hajjis kasuwanci ne zai sa rana a cikin shekara idan wannan rana ta zo zai imanta gidajen a kudin da zai sayar da su ba a kudin da ya gina su ba a kudin da zai sayar da su ya hada tare da kudaden da suke hannunsa sai fita musu da zakka ga baki daya zai kimanta gidajen tunda da ya gina gidajen da niyyar kasuwanci ne da niyyar kasuwanci in ko bai gina su da niyyar kasuwanci ba to daga ran da ya mayar da su da niyyar kasuwanci daga lokacin zai soma lissafin haulinsu zai soma lissafin a mikidarin shekararsu sannan ya ce ya kai waɗansu kantina daga gwamnati su kuma kantinan yana nufin ya bayar da su haya har yanzu kantinan ba a ba su ba ba a ba shi su ba to yanzu zakka tana kai kuma zai yi amfani da kimar su ne wajen biyan zakka idan kana da kanti da kake bayarwa haya ko gida da kake bayarwa haya babu zakka akan shi kantin akan kudin kantin zakka akan kudin hayar da aka biya ka ne saboda haka tunda ba riga bai ma karɓi gidajen ba ba zai fitan da ba zai fitan da kantinan ba bai ma karɓi kantinan ba ko da ya karɓi kantinan ba zai fitar da zakka kan kimar kantinan ba zai fitar da zakka akan kudin hayar da ake biyan sannan kuma kudin da ya riga ya ba gwamnati duk da ba a bashi wannan kantinan ba ba su zama to kudinsa da zai fitar musu da zakka ba ya bayar da kudin sun fita daga mallakarsa saboda haka ba zai fitar musu da zakka ba duk da ba a bashi kantinan ba saboda haka kada a ɗauka cewa kamar ya gudu daga zakka ne sai dai idan tsari ne ya bi hanya ce ta yi wanda yake zai gudu daga zakka kun san mutane suna da wayo wanda za su iya yi duk da yake yawanci ba a cika ma Allah wannan wayan ba an fi ma gwamnati suna da accounting suna da hanyoyi da za su saka kakka biya gwamnati haraji dabaru iri iri to wannan dabarun ba a kawo su babu zakka dan ba za ka in kai ma Allah wannan babu alkhairi a cikin dukiyar taka akwai gidaje wanda iyali na sun saya wanda har yanzu gina su ake yi suna so su bayar da su haya in an gama to shi ma zakka ta hau kansu kuma za a yi amfani da kimar gidan ne wajen lissafin zakka kamar yadda muka ambata gidan da za ta bayar haya babu zakka a kansa saboda haka babu zakka a kan wannan iyali na sun mallaki kantuna wanda kantunan tuna an riga ana bayar da su haya hayar ana raba ta kan wato wato yan uwana yana nufin su gidansu kenan wato kudin hayar idan aka kawo sai a raba ma kowa Rabansa irin yadda yake wajen rabon gado to yanzu a zakar za a bayar ne daga abinda kowa ya karba ko kuwa ya za e wato ita dukiya kudi ba a ba a daukan hukuncin hadaka ta zakka ba a daukan hukuncin hadaka ta zakka a cikin kudi a cikin dabbobi ne ake daukan hadaka amma a kuɗi alal misali idan a ce su su biyar ne kuɗin da aka bayar na haya sai ya zama to miliyan biyu da dubu ɗari biyar kaga miliyan biyu da dubu ɗari biyar shine misali yanzu kaga ya kai misali amma su su biyar ne suka mallaka in za a dubi kuɗin a jumlace ya kai misali ba za a ce za sai sun biya zakka ba in ya so sai kowa ya raba tsakaninsu kowa ya ɗauki abin da yake shine reso ɗinsa sai bayar kamar yadda ake yi a wajen dabbobi idan kuku biyu kuna da awaki guda arba'in sun kai nisabi to za a fitar da akuya ɗaya sannan akuya ɗaya ɗin nan kuku biyu sai ku raba kimata cewa shine rabon kowa a cikin zakka a wajen zakkar dabbobi haɗaka tana amfani don a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ولا يجمع بين مشترك ولا يفترق بين مجتمع فرارا من الذكاء باء حتوا كانوا عند تكا عربي عربي كو عربو اشكو عند تكا حقي دون بدون ذكاء wannan ya yabantani mutane dama suna wannan kuskure saboda haka wannan tambayar da yi idan aka biya kuɗin haya in aka biya jimillar kuɗin haya sai a raba ma kowa wanda duk nasibinsa ya kai zakka zai fitar da shi idan nasibinsa bai kai zakka ba amma in ya hada da sauran kuɗin da suke wajensa zai kai nisabi sai ya fitar da zakka idan nasibinsa bai kai zakka ba ya hada da sauran kuɗaɗensa da suke wajensa duk da ya hada bai kai ya fitar da zakka ba ba zai fitar da zakka ba an fahimta an fahimta ko ababa ka fahimta amma da Allah <laughs> a ramar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أيضا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفعكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناشسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة إيه. لأملعن جهنم من الجنة والنعس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون نعم Allah jalla wa ala yake wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid kuma mushrikai suka ce a idza a idza dhalalna fil ardi yanzu idan muka zagwanye a cikin ƙasa muka ɓace a cikin ƙasa a inna la fi khalqin jadid mu za mu zamanto a cikin halitta sabuwa bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun Allah yake bari wannan maganar da suke yi ba wato nisanta ba rashin ganin hujjar da kuma tabbacin tashi a wato ikon Allah a kan tashi halitta bane a'a su dai masu makafurta ne da haduwa da ubangijinsu wannan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci halin mushrikai da suke yi na nesanta wato tashi bayan mutuwa ta hanyar kamanta halin da suke ciki da abin da suke gani wato zai gagari Allah saboda suna ganin abu ne wanda yake manisanci kamar yadda Allah ya yi hikayar mutanen annabi ko suna cewa haihata haihata limatu adu manisanci ne manisanci ne ga wannan abin da ake alƙawarta mu wato ta yaya za suna cewa yaya bayan balalna wato mun ɓace ma'ana mun zagwanye mun zamanto ƙasa mun ɓace a cikin ƙasa kuma yanzu a ce mu za mu zamanto halitta sabuwa sun manta cewa da da zero suke babu su babu su Allah madaukakin sarki ya halice su kamar yanda wato wani daga cikin manyan mushrikan makka ya zo ya ce ma'annar sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da kashi diddigagge ya ce yanzu bayan mun zama so kashi haka kana cewa Allah zai kayar da mu hmm? وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ya buga mana misali ya manta da halittarsa ya ce waye zai rayar da wato kasusuwa bayan sun zama tsoron diddigaggu to Allah ya maka jawabi a kan can a cikin surar yasin kul yuhyi allazi a awwal marra wanda ya halicci wannan kashin a marar farko shine zai saki dawo da ita kamar yadda muka karanta ne a cikin surat a cikin a cikin surat rum kan cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shine yake faruwar tarar halitta sannan ya dawo da ita kuma dawowar ma shine mafi sauki a gare shi duk da yake duk ɗaya ne a wajen Allah amma mu a namu takdir ai dawo da abu bayan da kai shi ya fi sauki bisa a kirkiro shi bayan da babu shi to shine sai Allah maɗaukacin sarki yayi ya ce bari wannan istibadi nisanta cewar yiwuwar a dawo da su bayan sun zamanto sun zagonye a cikin kasa sun zamanto batattu babu su babu wani alamar su a dawo da su cikin sabuwar halitta ba abu ne da suke ganin cewar mustahili ne babu dalili da suke da shi akan cewa wannan ba zai yiwu ba bal su dai matafurta ne da haɗuwa da ubangiji wato sun karyata haɗuwa da ubangiji domin in an mutu sai an mutu ne za a haɗu da allah to sun riga sun karyata cewa ba za su haɗu da allah ba don haka inda sun yadda za su haɗu da allah to dole za su tani saboda suna son ba sa son su tanadin haɗuwa da allah shi yasa suke ganin tashi bayan mutuwa ko dawo da halitta bayan zagonyewarsa abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba bal babu abin da zai nuna mustahili ba abin da zai nuna istihala domin dalilin faruwar halitta shine dalili akan dawo da halitta bayan mutuwar idan hankali ya tabbatar da wannan to hankali ba zai taba kore cewa za a dawo da halitta bayan wato mutuwar su ba hankali ba zai taba kore wannan ba saboda mutane da dama da suka zo na rayar da kasa bayan mutuwarta da fito da tsirrai bayan da babu su misalai dai a cikin halitta ballantana ma shi hukuncin hankali wannan dukkan wani abu wanda yake abinda hankali yake cewa ba zai yiwu ba abubuwa ne waɗanda suke masu sauki amma irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda hankali zai ce eh zai iya yiwuwa hukuncin hankali uku ne abinda yake wajibi kamar ka ce a dukkan abin da ta ga akwai shi dukkan wato ba ba dukkan kamar ka ce idan ka tara ɗaya da ɗaya biyu ne wannan wajibi ne ba zai taɓa zumantowa ba haka ba kamar yadda kuma zai ce yau ga abu yana nan baya nan akwai shi kuma babu shi wannan zai ce ba zai yi ba hankali zai san wannan ba zai yi ba amma dukkan sauran waɗannan abubuwa a ce yau an halicci abu daga wani abu wanda ba a ganin sa haka ne ke zai iya yiwuwa abu ne wanda yake ya zo ya gama rayuwarsa duk abin da yake yi ana rubutawa ko ba ga abin da yake rubutawa nan ba wani halitta ne wanda yake rubutawa wanda ba a ganin sa da ce wannan zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa babu abin da zai kore wannan a cikin hankali in ka ce babu bisa al'ada ne al'adar ka ba ka gani ba amma yanzu ai kaji in kana tafiya kana tafiya da yar smartphone ɗinka a ƙarshen wata google zai turo maka da google map duk inda ka je za a gani ka je masallacin alfurkan ka je a kasuwar tarauni in ma ka je wani waje da ka so a san ka je duk za a gani google zai nuna maka to wa yake na ɗa ka gani hankali a cikin hukuncin hankali yana abu ne wanda yake mai yiwuwa saboda haka cewar bayan mutuwa za a dawo ba abu ne wanda hankali zai kore shi ba in aka samu hankali zai ce kwarai abu ne mai yiwuwa to saboda haka shi yasa sai Allah yayi izrabi yace bal abun ba wai abu ne mara yiwuwa ba su dai makafurta ne da haɗuwa da ubangiji to kaga wannan ya nuna wato ainihin tsagwaron kafircin su sun ki Allah saboda haka sun kafurta da haɗuwa da shi mumini ko shine yake so ya haɗu da Allah saboda imaninka da Allah da kansa ga Allah duk wanda yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda kuma baya son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda duk ya san Allah kuma yake kwadayin haduwa da wanda yake wanda ya san Allah yake imani da shi yake son sa to shine zai so haduwa da ubangiji saboda haka waɗannan makiya Allah ne tun daga shi nan har sun kafin ka da haduwa da shi ba ka kaunar haduwa da shi to sannan sai Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut to nan Allah wa ya ce ne ga ya musu ya mana malakul maut mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi da ku yana shi ne yake kashe ku thumma ila rabbikum turja'un sannan ya zuwa ga ku, za a mayar da ku to wannan ana gaya mata ne aka fara wannan fadar wannan da shimfiɗa akan abin da zai tsoratar shine wa'azi da mutuwa kowa yana jin tsoron mutuwa mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta wato wani ya nuna kowa mala'ikan mutuwa ya san da shi an wakilta shi a kanka asar sun zo ba su inganta ba wanda suke nuna wato kai koman mala'ikan mutuwa a gidan kowa mala'ikan mutuwa ɗinnan ana ce masa azra'il amma babu hadisi da ya nuna sunansa kenan mala'ikun da sunan sunayensu suka zo manyan mala'iku su ne guda ukun nan jibril da mika'il da israfil اللهم رب جبريل رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أشكين دعاء الاستفتاء نسأل ذلك يا ذو أنبتنس أما شيء kamar yadda wannan ayar ta ambaci sunansa shine malakul maut sunansa mala'ikan mutuwa to mala'ikan mutuwa shine yake daukar rai yana da mataimaka Kunga ga anan Allah ya ce mala'ikan mutuwa shine zai kashe a can kuma a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce hatta idza ja ahadukumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun har sai idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku mu sai su dauki ransa su ne mala'iku mala'iku waɗannan mala'iku wato an bato uku ne wanda suka zo Allah maɗaukacin sarki ya ambaci kan cewa shine shine yake kisa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ne yake kashe rayuka lokacin mutuwarsu nan kuma yace ya tawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa yake kashe a can kuma Allah ta'ala ta allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi an fusu anfusihim allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina wanda mala'iku suke ɗaukar ransu walau tara idil zalimun walau tara idil mujir walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna ɗaukan rayukansu saboda haka hakikatan Allah shine mai kashe mai ɗaukan ran bayi mala'ikan mutuwa da umarnin Allah yake wanda Allah ya yi umarni ya ce ajalinsa ya zo to mala'ikan mutuwa shi zai zo ya ɗauki ransa da umarnin Allah saboda haka hakikatan Allah ne yake ɗaukar ran amma yana ɗaukar ran da wasiɓa wasiɓan mala'ikan mutuwa shi kuma mala'ikan mutuwa shi mala'ikan mutuwa yana da mataimaka su ne waɗannan mala'ikun wanda Allah ya ce rusuluna manzanninmu kuma jinsi biyu ne akwai mala'ikun da suke ɗaukar ran azzalumai kafirai akwai mala'iku da suke ɗaukar ran muttaqina ba bayan Allah na gargadi su mala'iku idan kamar yadda ya zo a hadisin albara ibn adi idan ajalin mutum ya zo mala'iku za su zo idan salihi ne mutumin kirki muni mala'iku za su zo masu hasken fuska masu kyawawan kaya masu kanshi za su zauna tsakaninsa da shi maddal basar iyakacin wato iyakacin inda gani yake to sannan sannan su kusato shi sai su ɗauki ransa idan suka ɗauki ran nasa sai su danka shi ga mala'ikan mutuwa shi kuma sai ɗauki ransa zuwa ga inda Allah ya umarni da shi saboda haka mala'ikan mutuwa yana halartar mutuwar kowa amma yana da mataimaka mataimakan nan jinsi jinsi ne su waɗanda suke ɗaukar ran salihan bayi su ne suke zuwa da kyakkyawar kama kuma za su zo da likafani daga aljanna su kuma waɗanda suke ɗaukar ran azzalumai da kafirai su kuma za su zo masu duhun fuska masu mummunan kama masu wari masu miyagun kaya masu ragari idan suka zo za su ɗauki ran nasa za su jawo ran nasa za su fincike shi kamar yadda ake fincikar wato a kaya da aka sa ta a cikin jiki yadda za ta kama kowane tsoka yadda za a fincike ta haka za a finciki ran nasa sannan an finciki ran nasa idan mala'ika mutuwa ya eh, eh, eh, mala'ika in ya karbe shi sai a sanya shi a cikin likafanin da ta zo da shi daga wutar jahannama to sannan a tafi da shi ya zuwa ga asijin Allah ya kiyashe mu to wannan wa'azi ne na cewa kowa abin da yake jiran sa kenan kana gani babu wanda ya yi rayuwarsa ya gama abin da yake yi bai mutu ba kowa sai ya ɗanɗana wannan kowa sai ya aran gama da mala'ikan mutuwa to yayin da aka tsoratar da kai da mala'ikan mutuwa yau idan da ka in muna yara an aka ce an yi mutuwa gani muke mala'ikan har yanzu yana nan yana jira ne a shiga gidan saboda haka gidan da aka yi mutuwa sai ya gama yara ba sa shiga gidan saboda gani ake yi tana nan mutuwar in mutum ya shiga za ta ɗauke shi to ba a san kuwa shi ko mala'ikan mutuwa ko yaushe yana nan tare da kai yana nan lokacin da ajali ya zo ba za ka gan shi ba amma yana nan to Allah maɗaukacin sarki kun ga ya nuna mana da wannan akan cewar mutuwa tabbas ce to amma ba a anan take karewa ba yayin da mala'ikan mutuwa ya ɗauki ranka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace yace kuma ila rabbikum turja'un sannan ga ubangijinku za a mayar da ku ba ga waninsa ba wato duk wanda ya mutu ba wai ya gama ba kenan shi kenan an rufe labari an manta da shi a'a wata sabuwar rayuwa ce zai yi nan ga Allah ubangijin talibai saboda haka waɗanda suke kafurtawa da haɗuwa da ubangiji wato suna cikin haɗari saboda haka a cikin irin wannan yayi da Allah ya yi wa'azi akan saukar mutuwa to sannan kuma Allah ya biyar da ba da labari cewa ga Allah za a koma idan dai kai zuciyarka akwai imani ka tsorata da halin mutuwa saboda mutuwa a ce wadda take mai ban tsoro wadda take yanke dukkan wani jin daɗi wadda take sanya ka baka san ina za ka tafi ba baka san me zai zai kasance ba ina za ku da ni kamar yanda aka ce na'iza an ɗauke ta haka take cewa ina za ku kai ina za ku kai haka nan kake baka san inda za baka san inda za a je da kai ba to Allah ya gaya masa wajen Allah za ka tafi to yayin da Allah ya faɗa sai yayin da Allah madaukakin sarki ya ambata bayan Allah ya ambata mana wannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa ga abin da zai faru ranar tashin alkiyama bayan an koma wajen Allah yace walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usuhum da za ka gani yayin da wato masu yi Allah laifi mujirmai wanda suke masa laifin tare tarawa hada wani da shi a cikin bauta naki su ne suna sun sun da kawo kansu irin halin mai laifi mai laifi yayin da aka zo gaban wanda ya laifi ya sunkuya kansa yana girgiza kai wato gashi abin da ya yi haka ne suna sunkuyi da kawukansu inda rabbihin nan ga ubangijinsu rabbana absarna wa sami'na ba ma a faɗa abin da suke faɗa ba ba a ce suna cewa ba saboda wato abin ya fi karfin ma a faɗi a yi hikayar wato a ce suna cewa kawai ana sai aka yi hikayar abin da suke faɗa cewa a wannan hali suna cewa ya ubangijinmu mun gani mun kuma ji farji'na ka mayar da mu na amal salihan za mu aikata aikin kyakkyawa inna mun mu yanzu masu sakankan cewa ne wato wannan shine abin da zai faru da mujrimai yayin da aka tsaye da su gaban Allah za su ce mun gani Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma da za ta gan su wannan lokaci surar alkiyama za a kawo ga sunan an tsayar da su gaban Allah ido ya raina fata sun ga abin da annabi ya faɗa daidai ne abin da annabawan Allah suka zo da shi haka yake suka ce sun ji sun gani tunda sun ga abin da da ba sa gani sun ga mala'iku sun ga wutar jahannama domin tsayuwar da mutum zai yi a gaban Allah zai duba dama da shi babu komai sai ayyukansa zai duba hagu da shi ba komai sai ayyukansa zai duba gaba gare shi sai wutar jahannama ya ga wata hadihi jahannamun lati kuntum tu'adab wannan ce wutar da aka kasance ana alƙawarta muku kamar yadda Allah ya ce walau tara idu qifu ala nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma da zaka gani yayin da aka tsayar da su a bakin wutar jahannama suna cewa ya kaitanmu a mayar da mu a nuraddu a mayar da mu a komar da mu wala nu kaddiba bi ayati rabbina ba za mu sake karyatawa da ayoyin ubangijin ba wa nakuna minal mu'minin mu za mu zamanto daga cikin mu'minai Allah ta'ala ya ce bal badalahum ma kanu yufuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an abinda aka koye musu a da shine yanzu ya bayyana a gare su abubuwa da dama Allah ya ɓoye mana Allah ya ɓoye mana ruhin Allah ya ɓoye mana aljanu Allah ya ɓoye mana mala'iku Allah ya ɓoye mana abin da ke cikin cikin mahaifiyarsa kana gani yaro yana motsi ba za ka gan shi ba ko scan da zai nuna maka yaro sai dai ka rinka ganin wani wani baki-baki a ce a'a wannan ita ce zuciya wannan shine kai sai ka koyi ma abin da za ka fassara shi da shi abubuwa da dama Allah ya koye mana to rana alkiyama duk za su bayyana to shine Allah ya ce mujirmai za su ce Allah mun gani amma muminai kuwa muminai idan suka gani daga sun tashi sun gani sai su ce fa hada yawmul ba wannan ita ce ranar tashin alkiyama dama ita aka kasance a mana alkawari amma kafirai kuwa lokacin ne za su ce sun gani kuma sun ji sai su nemi Allah ya mayar da su to shi kuma Allah madaukakin sarki ya rubuta annahum ilaiha la yurja'un ba za a dawo duniya ba damar kenan ran kenan guda daya idan ka yi shi ka gama ta kare ba repeat ba repeat ba maimaitawa babu sake baka wata dama ita ce kadai wannan rayuwa babu wata dama da za ka sake samu sannan Allah ta suka ce inna muqinun yanzu mun yi yaqini to wannan yaƙinin ba zai yi amfani ba yaƙini a nan duniya zai amfane ka yaƙini a nan duniya zai amfane ka ka gaskata kai amfani da abin da Allah madaukakin sarki ya baka na basira ka gaskata annabawa in ka gaskata annabawa ka san abin da suka zo da shi ka koya ka sani don ka sami yaƙini a nan duniya ne yaƙini zai amfane ka a ranar lahira kowa zai sami yaƙini duk randa mutum ya ga mala'iku jarabawa ta riga ta kare yau mai raunar ta la bushra yau mai idin bin mujrimin wanda duk suka ga mala'iku babu albushir a wannan rana ga mujirmai yayin da kana gani kaga idan ya kafe ya ga mala'iku na saukowa tuba ba zai amfani ba imani ba zai amfani ba ta riga ka gani sai dai tafiya sai dai tafiya to mu duk waɗannan abubuwan da za su faru su ne Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su filla filla a harshen annabawansa da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala ya ce walau shi ina na kullu nafsin hudaha ba a faɗi menene jawabin wannan nema da suka yi daga Allah ba cewa a mayar da su duniya yanzu sun sami yaki ne Allah zai ce musu sai Allah ya fuskanci ya fuskanci manzonsa sallallahu alaihi wasallam da mu'minai da bayanin hikimar halitta Allah ya ce walau shi ina na kullu nafsin hudaha da mun so sai mu ba mu kowane rai kowace rai da sai mu ba ta shiriyarta ya to kowane mutum ya zamanto kamar dabba abinda aka sa shi akan shi zai ba shi da ikon canzawa ba shi da ikon musanyawa da ba za a ba shi damar zaɓi ba da ba za a nuna masa daidai da rashin daidai ba da shiriya da ɓata da sharri da alhairi da amfani da cuta da ba za a nuna masa wannan ba a ba shi ikon zaɓin wanda yake da sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya kowa akan shirya sayan da ba zai kauce ba da Allah ya so da zai haka to amma sai Allah ya ce walakin haqqal qawlu minni sai dai magana daga gare ni ta riga ta tabbata wannan maganar ita ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wutar jahannama daga aljanu da mutane gabaki ɗayan wannan akwai nadewa a cikin jawabi. wato da Allah ya so da sai ya sanya mutane da sai eh, Allah ya ce da mun so sai mu sanya kowane rai ya zamanto akan shiryarsa amma Allah ya ce ba so haka ba sai muka so mu jarabawa a ba ma kowa sanin daidai da ba daidai ba kuma a aiko manzanni da za su nuna mata daidai da ba daidai ba domin duk wanda yake da rago ya yi amfani da tunaninsa ya bi manzanni wanda kuma yake ba shi da rabo, ya bi san ransa ya bi shaidan ya tafi ya zuwa ga makomarsa ita ce wutar jahannama to Allah da yace zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu ai kamar yanda yake kuma zan saka waɗanda suke imani a cikin aljanna sai dai sai aka nada wannan dan makamin makamin ban tsoro ne makamin narko ne shi yasa aka ambaci jahannama ba ambaci abin da zai faru na aljanna ba a wannan bikin wato da Allah ya so da Allah bai yi jarabawa ba da sai ya zama kan cewa wannan duniyar kamar yadda duwatsu suke kamar yadda jakai suke kamar yadda sauran dabbobi suke kamar yadda doki yake da haka Allah zai yi sai dai a hau mu ni abinda Allah yake ni abinda Allah ya sanya mu dole mu yi shi babu zancen zaɓi a gare mu amma Allah ya yi nufin wato ya fitar da ayoyi mabayyana a cikin halittar ɗan adam don ya nuna irin matsayi da Allah maɗaukacin sarki ya da irin hikimar da Allah ya sanya a cikin hankali cewa Allah da ya ba mu dan adam hankali ba karamar kyauta ya yi masa ba ba karamin matsayi ya bashi ba da hankalin ɗan adam ya gano kan cewa kusan shine kadai a ciya iya duniyar da ya sani wanda yake da mutane a ciki yanzu duk binciken da ake da fafutuka shin akwai wata duniyar da take da waɗansu mutanen kamar mu kai kanta kai tunani ka duba gani duk irin duniya da ake da ake hangowa da telescope ba a taɓa ganin wata tauraruwa ko wata duniya da take da sifar duniyar nan ta bani adam ba in ba wannan duniyar ba a cikin miliyoyin duniyoyi miliyoyin halittu wanda ma ya bayyana ga ɗan adam ba a gani ba to kai ka san akwai sha'ani akwai manufar Allah a cikin wannan to amma Allah ya yi wannan ne domin ya sakanta ma wanda ya kyautata da kyautayi wanda ya mugusta ya sakanta masa da abin da ya cancanta saboda haka ita ce amana Allah ya halice mu ne dan mu cika amana dan ya jarraba mu to sai aka faɗi natijar jarrabawar natijar jarabawar kuma ga waɗanda suka kafirta shine Allah ya magana ta gabata a gare shi cewa waɗanda suka kafirta suka zaɓi hanyar sharri to Allah zai cika wutar jahannama da mutane da aljanu domin su ne waɗanda aka ba su wannan zaɓi an kira aljanu aljinna domin aljani an kira an yi istiƙaƙinsa ne daga abin da aka lullube shi aka rufe shi saboda ba a ganin shi sa aka ce musu aljina sa aka ce musu aljan aka ce musu aljinna Allah ya sha alwa ya yi alƙawari sai ya cika wutar jahannama da aljanu da mutane ma'ana wanda sun kafirta to sannan sai Allah ya ce fa zuqu bima nasitum wannan shine jawabin yayin da suka ce ya ubangijinmu mun gani mun gani mun ji kamar yadda mu rayuwar duniya yanzu domin mu imani mu mun kance yanzu to jawabin da Allah zai ce musu shine bi ma nasifu ku ɗanɗana azaba saboda abin da kuka manta kuka watsar kuka yi watsi da shi na abin da ya zo muku na shari'a da hankali duk wanda ya kafurta sai ya watsar da samun sa kafin ma ya watsar da bin annabi domin hankali yana nuna ka gaskata annabi sai ka ce yaushe za ka tsaya kana wannan ka tsaya da Allah abin nan a rayuwar duniyar ce rayuwa ba ta da yawa in za ka ji daɗinka ka ji daɗinka da ga hankali abin da yake gaya maka sai ka danne saboda shahawa saboda haka ka manta da hukuncin hankali ka manta ka watsar da aiki da hukuncin hankali kuma ka watsar da sakon da Allah ya kawo maka wanda hankali ya gaskata kan cewa wannan gaskiya ne domin duk mai hankali idan ya ji sakon Allah a harsunan manzanni musamman wanda ya zo a kan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaskata saboda ayoyi mu'jizozi da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai ce yanzu ku dandana saboda abin da kuka watsar annisiyan anan yana nufin watsarwa da rashin kulawa da shi asalin nisiyan mantawa domin mutum yayin da yake bin abin da yake hankalinsa yana tunatar da shi shi saboda Allah ya sanya mai wa'azi a cikin zuciyar kowa yana kwankwasar zuciyarka yana kwankwasar ka ka tsaya kai tunani ka tsaya ka duba fa akwai mutuwa fa ka tsaya kai tunani me zai zo bayan mutuwa zuciyarka tana kwankwasar ka daga wannan kai kuma kana watsar da wannan tunani tamkar wanda ake tunatar da shi yana mantawa ana gaya maka kuma sakon alkur'ani ana yi maka wa'azi ana cewa ka tuna fa ka tuna Allah ka tuna tashin alkiyama ka tuna mutuwarka kai kuma kana watsi da wannan tamkar ana tunatar da kai kana mantawa to Allah zai ce a wannan rana yayin da mujirmai suka nema a mayar da su duniya bayan sun gani sun sami yaƙini Allah sai ya ce fa zuku bima nasitum ku dana saboda abin da kuka wato manta na wa'azi da ake muku da hankalinku nasitum liqa'a yawmikum hadha ku ɗanɗana wato abin da kuka manta na haɗuwarku a wannan rana haɗuwarku ta wannan rana inna nasinakum mu ma mun kyale ku ma'ana Allah baya Allah baya mantuwa amma wannan babin mushakala ne kun manta to mu mun yi muku mu'amalar wanda muka manta da shi amma Allah baya mantawa la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bacewa kuma baya mantuwa Allah madaukakin sarki amma ya ambaci cewa ya danganta ya danganta mantuwar da kansa ba a matsayin sifarsa bace a matsayin babin mushakala wato kamar yadda ku kuka manta to mu ma za mu yi muku mu'amalar mu'amalar wanda muka manta da su ma'ana Allah madaukakin sarki zai watsar da ku ba zai kula da ku ba ba zai saurari maganar ku ba domin yayin da maganar su sai magana Allah zai yi umarni da mala'iku ya ce musu ce qala fiha wala tukallimu mala'ika malakul maut mala'ika maliku maga mai gado wuta shine zai ce ka fa'u fiha wala tukallimu ku shiru a cikin wuta kada ku sake min magana shine karshen magana da yan wuta za su ba abinda wani kuka da neman agaji da neman a saurara musu da neman cewa sun gani sun ji a mayar da su duk wannan bayan Allah ya faɗi wannan to ba ba za su sake yi ba to shine inna nasinakum min kyale ku a cikin azaba Allah ka kiyace mu wa zuqu azabal khul kuma a ce musu ku dandana azabar dawwama bima kuntum ta'malun saboda abinda da kasance kuna aikatawa wato ba wai dan cewa Allah ya yi ku da abinda Allah saboda abinda Allah ya rubuta muku cewa ku yan wuta bane tunda ba ku sani ba a'a da abinda kuka aikata wanda duk ya shiga wuta ya shiga wuta ne da abinda ya aikata wanda ya shiga aljanna ya shiga aljanna ne da abinda ya aikata to wannan shine karshen abinda za a ce ma yan wuta shi nan kuma sai zama ba tafiya sai rayuwa ba mutuwa rayuwar da ba za a ce rayuwa ba ba za a ce mata mutuwa ba Allah ke mana sutura to sannan sai Allah ta'ala ya ce nama yu'minu bi ayatina alladhina idza ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ta'ala ya ce inna ma yu'minu bi ayatina waɗanda kawai suke imani da ayoyinmu alladina idza zukiru biha sune waɗanda idan aka yi musu wa'azi da ayoyin namu harru sujjada sai su faɗi suna masu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim bi tasbihi da yabo na godiya ga ubangijinsu wa hum la yastakbirun kuma alhali su ba sa girman kai da bautar Allah ba sa girman kai ga barin bautar Allah tatajafa junubuhum anil sassan jikinsu yana ƙaurace ma makwantai wurin kwanciya wuraren kwanciya ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangiji khawfan suna masu tsoro wa tama'a suna masu tsammani masu fata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun wata rai babu rai wato wata rai ba ta san abin da aka ɓoyewa aka ɓoye shi a gare su ba na daga abin da yake sanyaya idaniya da za a bi makanu ya amalon sakamako daga abin da suka kasance suna aikatawa wato surar dama kamar yadda muka ce ta ambaci tabbatar da imani da alkur'ani da kuma girmama matsayin waɗanda suke imani da alkur'ani to sai allah nan ya ambace su bayan ya fata halin waɗanda suka kafirce ma alkur'ani da ƙarshen su da halin da za su kasance in sun shiga cikin wutar jihar da da na sanin da za su bayan sun ga gaskiya sun sami yaƙini to sai Allah ya faɗa halin waɗanda a nan duniya su ne suke gaskatawa da alkur'ani wanda a surar ta zo don bayanin matsayinsu mai girma a wajen Allah ya ce ba waɗanda suke imani da ayoyinmu sai waɗanda idan an yi musu wa'azi da ayoyin sai su faɗi suna masu sujada wato saboda imani sai su faɗi suna masu sujada ma'ana suna ganin suna nuna kaskanci ga Allah da ganin girman Allah wato yana ɗaya daga cikin wannan ayoyin da ake nufi a nan ayoyin alkur'ani kamar yadda muka ce ayoyi guda uku ne da al'ayatul kauniya da ayoyi na mu'jiza da kuma ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani ake nufi idan aka yi musu wa'azi da ayoyin alkur'ani sai su faɗi suna masu sujada kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci cewa waɗanda aka ba su ilimi gabanin alkur'ani in aka karanta musu ayoyin Allah na alkur'ani ya runa lil asani sujada sai su fada akan fuskokin su suna masu sujada to wannan ita ce alamar masu imani da gaskiya da alkur'ani cewa saboda kwarjinin alkur'ani da kuma ganin girman Allah da suke samu yayin da aka karanta musu alkur'ani ana gaya musu alkur'ani sai su faɗi suna masu sujada suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu ba sa yin girman kai to shi sa wannan take daga cikin wuraren da ake yin sujada cewa mumini mai karatun alkur'ani in ya karanta wannan aya ya faɗi yana mai sujada dan shi ma ya zamanto a cikin irin waɗannan wanda Allah ya yi kirarin ban girma da kirarin yabo a gare shi shi yasa take daga cikin mawabi'us sujud wajen dukkan malamai dukkan qurra da dukkan fuqaha sun ce sujada alif lamim sajda sujada ce daga cikin azaimus sujud to sannan Allah ya faɗi wata sifar tasu bayan sifar faduwa da sujada ga Allah da kuma wato tasbihi da godiya ga Allah shine in sun yi sujadar su zamanto suna tasbihi da godiya a gare shi shine suna subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subhanallah ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir su ya hada tasbihi tare da godiya da rashin girman kai shi kan da rashin girman kai ne to sai sifa kuma ta hudu wadda Allah ya ambace su shine suna kaurace ma makwantansu suna kaurace ma shimfudun su su tashi suna sallah cikin dare wannan ma'ana ita ce Abdullahi Ibn Rawaha yake fada yana sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaditu yujafi jambahu an firashihi idza istaqalat bil mushrikeen al madaji'u yana kwana yana ƙauracewa makwancinsa yayin da wuraren kwanciya suka yi nauyi ga mushrikai in suka kwanta suna bacci suna munshari sai zafin rana ya dake su za su tashi ba san su tashi cikin dare su sallah ba wannan yabo ne ga wanda suke tashi suke kiyamun layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Mu'az yace masa ala adulluka ala abwabil khairi kulli bana nuna maka kofofin alheri dukkaninsa ba yace as mu junna azumi garkuwa ne wa sadaka tutfi'ul khati'a sadaka tana buce wato tana kashe tana buce zunubi Wasu salatu fi jawfil layl sallah a cikin tsakiyar dare sai ya karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam katajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum in suka in sassan nasu suka tsaurace, me suke yi in sun tsaurace, ba tashi suke su ɗauki waya suna suna ganin wani message aka turo musu ba su shiga facebook ka san bala'i kenan a ƙarshen dare lokacin da mala'iku lokacin da Allah yake cewa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai nema in bashi kai kuma ka tashi a wannan lokaci ko ka sa talabijin ko kuma ka ɗauki waya hmm. kana ta tashi ko kuma kana ta kalle kallon facebook page wannan shine bala'i sai Allah ya ambaci ba wai tashin ake so ba a'a yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiran ubangijinsu suna masu tsoro suna masu kwaɗayi to sannan kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su wato ba kawai sallah suke da daddare ba ba ruwansu da kulawa da bayan Allah a a wajen mu'amala suna kula da mabukata bayan Allah wanda suke bukatar taimako a taimaka musu ba kawai kai ka sallah ba amma kuma kana mugustawa ga waɗanda yake aka sune ahalin ihsani an gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata tana kwana sallah tana yini azumi amma makwabtanta kullum kuka suke da mummunan mu'amalarta annabi sallallahu alaihi wasallam yake tana wuta aka ambaci wata ba a ambatan yawan sallarta da yawan azuminta amma mai kyautatawa ce ga makwabtanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake yar aljanna ce saboda haka kun ga hikimar da Allah bayan ya ambaci ibada wadda za ka yi tsakaninka da Allah wadda wannan kai za ta amfana sai kuma ya ambaci ibada wadda take mai amfanin ta yake kaiwa ga sauran halitta shine ciyarwa daga abin da Allah ya baka to sai Allah ya faɗi ladan su Allah ya faɗi ladan su da cewar babu wani rai da ya san abin da Allah ya dan musu na abin da Allah ya koye musu wanda ya nuna kan cewa ladan su koyayye ne to kamar yanda za ka yi imani da abin da ya koya a gare ka ka imani da aljanna domin abin da ke cikin duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu da ke cikin aljanna daga wanda yake a cikin duniya illa sunaye kawai kaji an ce akwai ƴaƴan itatuwa ka rinka tunanin irin mangwaron ka ne na nan irin albarkace ta nan irin dabinan ka ne na nan sunayen ne kawai sunayen ne kawai amma hakikanin daban ne domin kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce na tanadar ma bayina a cikin aljanna ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abinda wani ido bai gani ba wani kunne bai ji ba bai ma taɓa tarsuwa a zuciyar ɗan adam ba kasan ɗan adam wata ran zai yi tunani yace yanzu kaga an ce wato an ce akwai akwai korama ta madara korama ta zuma Ƙorama ta ruwan sanyi Ƙorama ta giya shikenan sai ka ga wai sun je sun yi a yi bututu a hotel wanda za ka ga an yi da wani famfo sai ka je kawai gashi nan abubuwa iri-iri kawai sai ka danna famfo sai ya fito maka da shi to ai wannan abu ne wanda ya ɗarsa a cikin zuciyar ɗan adam na tsarin jin daɗi ko to na aljanna bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar mutum bai taɓa tunanin yaya zai ba to shi ne sai Allah ta'ala ya ce babu wani rai da ya san abin da Allah ya ɓoye musu na ƙurratu ayi ayin shi shine abin da zai sa idanu ido ya sanyi ido ya sanyi wato abin da yake zai kai shi ne muntakar wato muntahar ni'ima abin da zai sanyaya maka idanka ka ji babu wato kaga in ka kalli in ka kalli ƙorama in ka kalli lambu wanda yake cike da kore shar ga ni'imar iska ga ni'imar raba a cikin a cikin da irin sanyin na ruwa da ake ji ya za ka rinka jin idanka ita kanta iska ma wata daban za ta ji ta sai ka ji ba ka kan ma ka sake fita daga cikin wannan wannan shine misalin qurratu ayn abin da zai sanyaya idanunka to Allah ya ce ba wanda ba wani rai da ya san abin da aka tanadar musu na sanyin idanuwa sakamako da abin da suka kasance suna aikatawa kamar yadda su kuma waɗancan Allah yake cewa ya manta da su ya kyale su saboda sakamako ga abin da suke aikatawa su ɗanɗana azabar dawwama saboda abin da suka aikata nan kuma Allah yake zai musu sakamako saboda abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya duk a nan duniya ne ake a nan ne mutum zai shuka abin da zai samun masa ƙurratu aini masu sanyin idaniya kamar yadda a nan ne zai shuka abin da zai kai shi zuwa ga azabar kul Allah ya kiyashe mu Allah ka rufa kai mana sura Allah ka shigar da mu cikin rahamarka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhaji mustapha abba ya zo ya wakilci a sarkin kano na goma sha hudu sarki muhammadu sunusu na biyu wanda ya kasance lokacin da yake nan koyaushe yana halarta wannan majalisi namun muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya a sanya albarka a rayuwarsa Allah ya dawo da isanin sai zuwa a gare shi Allah ya zuga ya masa bukatunsa na duniya da na lahira shi kuma balaci Allah ya saka masa da alkhairi ya baki ladan zumunci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يخول ونسألك النعيم يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين